بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد رشدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kamu yau daya ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa wasallam 1441 kuma yau 30 ga watan goma miladiya 2019 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa sallam. muna cikin sirar sahabiya ummu umara radiyallahu ta'ala anha mun ji wasu daga cikin ababe masu ban sha'awa masu ban kaye ababen koyi a cikin rayuwarta ana mana bayani akan abin da al'imamu ibn su'ad rahmatullahi alaihi ya ruwaito a cikin littafin sa'ad tabaqat da kanta take ba da labarin irin abubuwan da ta yi na bajinta a yakin wanda aka yi shi a shekara ta uku bayan hijira kamar yadda muka ce suka ce watanni talatin da biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam yakin uhud ya faru ranar asabar da ranar lahadi sha ɗaya da sha biyu ga watan shawwal kamar yadda imam ibn sa'ad rahmatullahi alaihi ya ambata a cikin wancan littafi nasa wato tabaqat tabaqat ibn sa'ad ko kuma abin da suke ce ma tabaqatul kubra to shine sai ibnu sa'ad rahmatullahi alayhi ya ci gaba da kama ne yace taqulu ummu umara Nana na ummu umara radiyallahu anha ta ci gaba da bayani ta ce ana nan ana wannan yaki na uhud fa aqbala alladhi daraba ni shi wanda ya sari dana ya juyo aqbala ya juyo فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ضارب ابنك في معك صلى الله عليه وسلم يتشي ياتي أم عمارة راون جيتا غدنكم أن يتصمعون هشي قالت إتنا انا أم عمارة تشي قبدا بعد بياني فأعترض له فأضرب ساقه فبركه فاعترض له سينين جدتو مسميمة فأضرب ساقه سينرك سارر قورنسا إنا سارر قورنسا فبرك سيكنا هي فاد قسا يدوك سعواته غاقم سكين فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم سينا جماعتي صلى الله عليه وسلم مغمشي wato alamar abin da ya ba shi sha'awa ya burge shi hatta ra'aitu nawajidahu haske da naga haƙoran annabi sallallahu alaihi wasallam fiƙoƙinsa sun bayyana wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace istaqatti ya umma umara yake umma umma umara kin daukansa kin daukansa kin daukansa a game da abin da ya madanki kin gashi yanzu kin sare ƙaurin abin hawansa kuma gashi ya faɗo ƙasa sun ma'aƙbalna na ulluhu na nan umara ta ce sai muka tafi na ulluhu muka ci gaba da tarar wannan wanda ya tare ɗan naka hmm? idan aka ce Allah shine ka yi abu na biyu a shi yasa in sha ruwa ka ƙara sha in aka ce nahal shan ruwa na farko ke ko kuwa ce halla kai halla shi alla halla shan farko ko shi alla sha na shi ne sai ke cewa تعل بها مذ كن تعل بها مذ كنت طفلا وتنهل to shine na'ulluhu muka ci gaba da sayansa bisilahi da makami hatta atina ala nafsi har sai da muka ga bayan shi sai da muka kai shi lahira shine hatta atina ala nafsi har sai da muka kai karshe muka kai shi lahira muka kashe shi فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي ظفرك abin su mai ce yabo ya tafi ga Allah wanda ya baki rabo ya sa ki kika ci nasara kika aka kashe wannan makiyin Allah wa yanzu annabi sallallahu ila juhi ummi umara annabi sallallahu alaihi wasallam ya kallon ciwon da aka jima wannan baiwar Allah sahabiyarsa mai daraja kuma mujahida ta musulunci wato ummu umara fa yaqulu li waladiha sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rika ce ma danta ummaka ummaka isib juhaha manzo sun ce kula da mahaifiyarka kula da mahaifiyarka yana ce matanta kula da mahaifiyarka i'sib juhaha ka je ka daure ka sa bandeji a ciwon da ta ji kan jini ya ta zuba har ya zama an rasa ta اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة wannan sun ne musu wannan addu'an mai tsada yace ya Allah ummu umara da 'ya'yanta da mijinta ya Allah madaukakin sarki ka su zama makwabtana abu abu abokan zamana a cikin aljanna kaga wannan wacce addu'a ce ta fi kima mutum ya zama makwabcin Allah sallallahu alaihi wasallama abokin zamansa a cin gidan aljanna ai mu aljanna ma muke nema tukuna mu samu damar shigarta ko muka samu damar shiganta to shi ke kultu sai ummu umara ta ce sai na ce ma ubali ma a asaba ne min duniya tunda manzo son nemin wannan addu'a Ya yace Allahumma ij'alhum ghufata'i fil janna to ban sake damuwa da wani abu da zai same ni a duniya mara daɗi dama shi ne in kaga kana bakin ciki da abin da ke cikin duniyar nan to baka san abin da zaka samu a lahira ba ne amma idan ka san abin da zaka samu a lahira to duniyar nan ba za ta dame ka ba hmm? ba za ta dame ka ba shi yasa ai in kai riko da sabon shiga aljanna a duniya to duniyar nan ta kan ranka al-imam al ibn al-jarrah ya ruwaito a cikin littafin sa zuhud ina jin daga ibn mas'ud ibn mas'ud yana cewa ababe ukun Allah madaukakin sarki ya baka to ya gama maka komai a duniya ka damu da abin da baka samu ba a duniyan nan abu na farko shine an yi zahidaka fi duniya ya baka gudun duniya وأن يفقحك haka الدين sannan ya baka cikin addini to wannan abubuwan guda biyar su ne mabulan shiga aljanna sannan sai na uku wa an yubsiraka ala aibik fa ta bi Allah kuma ya nuna maka aibin ka gane aibin ka aibin ka ba aibin dan uwanka ba Allah baka wannan abubuwan guda uku a duniya to ka damu da abin da ka rasa domin ka samu tabbas الزهد في الدنيا الفقه في الدين سمع التبصر بعين النفس وانا نعبون ولو هلا اقسامه ساميس وبعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ما نأم بايم أن النبي صلى الله عليه وسلم ياتف لاهرة يارس ياتف زواج الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى واتو إن النبي صلى الله عليه وسلم يزعب باين الله تعالى يباشي ذاتي أبشع دنيا koko a a Allah madaukakin sarki ya dauke shi ya tafi wajen wadancan ula'i ma'an nabiyyi na wasu siddiƙi na wasu hada'i wa hasuna ula'i ka rafiqa to kaga a rafiqu la ala kenan annabi sama ya je ya haɗu da ƴan uwansa annabawa iyayen shi annabawa yayyin shi annabawa ya haɗu da su su ji su zauna a can bayan annab sama ya rasu kenan wasalat ummu umara ta masirata al ummu umara bata tsaya ba bata ce ai tunda annabi sama ya tsari ya rasu ba to addinin ya zo karshe a'a sai ta ci gaba da aikin jihadinta ta ci gaba da wannan tafiya ta tafi jihadi wasiyatan lidiniha ila akhiri ramati ta ci gaba da cika aikinta na jihadi na addinin Allah ila akhiri ramati zuwa ƙarshen kallon da ta yi a duniya har zuwa ƙarshen kallonta da ta yi a duniya ba ta daina jihadi fi sabilillah عن محمد بن يحيى بن حبان قال يتي جرحت أم عمارة بأحد إثنى, إثنى عشر جرحا لأن أم عمارة رضي الله عنها سيدة أكمت تشيو قداغو مشابيو a Uhud mun ji sabanin da ake wasu ce sha biyu ne wasu kuma sun ce sha uku ko باشنر أكسي شاي وقطعت يدها يوم, ال... يوم اليمامة فنغانت بأخي ياكن يماما ياكن بأخي لا لأننا الزامة ننسي مع أبو بكر رضي الله عنه نمانع الزكاة والمقتدي إكاد إيه. مانع الزكاة والمقتدي ياكن بأخي أخي ياكي وأن سكر حن زقا دون سكر يغدى سمسي لما محكما تنصي سوأول بنياتهم kuɗi a fiye duha aka yanke mata hannunta aka guntula hannunta وجرحت يوم اليمامة في وايدها أحد ashara ذرحا sannan bayan an tsara hannu daya sannan sai da aka ji mata ciwo a ɗayan hannun ciwo ciwo har ɗaiɗai goma sha ɗaya a ɗayan hannun ɗayan hannun da ba a guntule shi ba wato wannan mutanen idan kana karanta hirarsu haji imani baya shiga zuciya lokacin kuma kanka kuma waɗannan mutanen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a ce wani wai yana da giri yana da wani kulli na jin haushi a tsakanin shi da su to ya halaka duba waɗannan abubuwan da ake ba da labari wai waɗannan mutanen sun yi waɗannan mace ce fana wai sun yi ne don neman suna a rubuta tarihinsa kawai ya kamata mun ga wannan tadabbur sun yi ne don neman suna kawai a rubuta sunansu a tarihi su ba su san za a rubuta wannan tarihin ba ba su san mu ɗan baya za mu zo a rubuta mana mu ɗauka mu karanta ba tsabagen imaninsu da Allah ne da yadda da abin da za su je su tara a wajensa shi yasa suka ba da rayukansu suka ba da komai nasu domin addinin Allah nan ya ɗauka kuma imaninsu da cewa ɗaukakar su tana tabbata ne idan sun yi addinin Allah hidima ba idan sun ma kansu ba ba kuma idan sun shiga wajen neman duniya ba wannan shi ne mu kuma waɗannan mu kuma yan bayan abin da muka rasa ke Allah shirye mu فقدمت المدينة bayan an gama yakin yamama wanda aka yi shi a zamanin sayyiduna Abu Bakar radiyallahu anhu tahu garin madina wabi hal rahatu a tare da ita akwai wannan ciwa falakad ru'iya abubakirin rabiyallahu an huwa khalifatu hakika an gasa giduna abubakir rabiyallahu an yana khalifa ya a ciha ya tsalu an a bi sama da abubakir rabiyallahu an hu shi da kansa ya zo yana tambaya game da ita ya take ya jikinta yana tausaya mata yana nuna alhininsa game da ciwon da aka jin mata sannan ya nuna damuwarsa a matsayinsa na khalifan musulmi gabaki da wabnuha habib ibn zaid shi kuma ɗanta wancan habib da aka bamu labarin sa a uhud huwa allazi qatta'ahu musaylimatul kazzab shi gunduwa gunduwa musaylimatul kazzab ya masa wannan musaylima gunduwa gunduwa masa shine qatta'ahu Eh, yi masa gunduwa gunduwa yi mutla da shi wa ba da rihlatin min al'ata'i mubarakati bayan tafiya mai tsawo mai albarka min al'ata'i wacce take ta badawa ba ta nema ba آن jasadin mujahidi أن يصل da داره lokaci ya jikin nan ne jihadi domin ya kai zuwa ga gidansa da aka tanadar masa insha Allah التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتية وأن جدال الا مضوك تنسكي يمضى ينسى عباده وأن إضافة شيء تشريف عباده ما ينسى ألا مضوك تنسكي دنجل تعتدوا قريش يتي سيبا وانسلي وما لم يسنى تمثل إضافة تشريف إضافة تشريف لا تفيد الملك فحسب kawai la tufidu milka ba kawai tana nufin wai bayan Allah da ya mallake su ba a idafatu ya musu wannan alkawarin ne ghaibi ai ba su gani ba lokacin da ya musu alkawarin sun gani da Allah ya ce ga aljanna sa mun ga aljanna kuma ganta ba هذا شيني التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا lallai alkawarin Allah madaukakin saki abin zakke mawani wasu malamai suka ce nan akwai almajazul aqliyu a wajen ai innahu kana wa'duhu atiyan لأن الوعد هو الذي يأتي وليس هو الذي يؤتى آه. إنه كان وعده مأتيا أي كان وعده آتيا ألا مدوك تنسلسي القوار انسى زيزو cikin abin da suke ce mishi الإسناد المبني للمفعول للفاعل هو إسناد الفاعل للمفعول أبشي أيكي أما سي أنون قم شيء أكما واحد هو أبشي أكما أيكي سي أنون شيء أيكي أبشين علم البلاغة أبشين علم البيان وشين إنه كان مع وعده مأتيا إنه كان وعده مأتيا إنه كان وعده آتيا على قوة الله عزيز kun gane falabbat nida'a rabbiha na na ummu umara radiyallahu anha ta amsa kiran ubangijinta subhanahu wa ta'ala wa tarat ruhuha hunak siranta ya tashi ya tafi fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtada a wajen Allah madaukakin sarki fi maq'adi sidqin a wajen mazauni wanda yake na gaskiya maq'ad majlis wajen zama na gaskiya duniya ba gidan gaskiya bane Hmm? inda malikin muqtadir a wajen ubangiji wanda ya kasance muqtadir wanda ya kasance mai iko Allah ta'ala kaga aljanna kenan hani allaki umma umara farin ciki da daɗi da jin daɗi da alkhairi su tabbata a gare ki yake ummu umara wallahu yarhamu da'fana wa taqsirana mu kuma in ka kwamta mu kuma in ka ɗauko mu ka aza mu a sikeli ka ɗauko na na ummu umara ka sa ta a wani sikelin ba a wannan sikelin da ka samu ba domin ba za a iya auna mu da ita ba to ina roƙon Allah mu da kucin sarki ya dukan mu a wajen raunin mu da kuma gazawar mu kam a ce mace ce take waɗannan abubuwa الأفاعيل الأفاعيل التي تشبه الأساطير ababen da suke kama da tatsuniya amma kuma gaskiya ne idan idan balarabe ya ce idan balarabe ya ce ustuwa to yana nufin ya kai gaya a ban mamaki shi ce abu kamar tatsuniya shi ma haushi haka yake bari Allah kara mana son sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da koyi da su Allah madaukakin sarki kuma ya hada mu da su a aljanna insha Allah wannan shine karshen sirar wannan sahabiya radiyallahu ta'ala anha darasin mu na gaba za mu tashi hirar sahabiya ta biyar asma'u bintu yazida radiyallahu ta'ala anha